da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da gaskinsu. barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta litinin ashirin da bakwai ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da goma sha shida ga watan uku miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sake halartowa wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin kefi jihar nasarawa domin ci gaba da abin da muka saba na haɗuwa domin tunatar da juna akan al'amura da suka shafi addininmu. A jiya mun fara magana akan abin da ya shafi siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai magana tun daga abin da ya shafi takbiratul ihram kabbaran harama zuwa tsayuwa da karatu da ruku'u da abin da ake yadda ake bukata a kasance a halin ruku'u da tagowa da sujada da zaman tahiya yau da ikon Allah za mu tsora abin da ya rage sa'annan kuma sai mu yi bayani akan kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ake yi a cikin sallah waɗanda kuma kurakurai ne wasu daga cikin kurakuran suna sa mutum ya zama bai da sallah kwata-kwata wasu kuma suna sa ya zama ladan sallah mutum ya zama ya ragu wasu kuma suna sa sallar ta zama a rataye in mutum ya gyara za a karfa in bai gyara ba sannan tana rafi mana ba bai zama ba karfa ba kwata-kwata ko bai zama an karfa ba to dai ko Allah za mu duba wannan kamar yadda na yi bayani jiya mutum ya zauna ya koyi sallah tun daga farko har sallamewa abu ne wanda. kusan a musulunci babu wani abu da ya kai shi muhimmanci babu in banda mutum ya san Allah ya san tauhidi to babu abin da ya kai shi muhimmanci duk wani abu da mutum zai koya a matsayin shi na musulmai na musulmi bai kai ya koyi sallah daraja da kima da muhimmanci da amfani ba gare shi saboda shi sallah yana da amfani ne double amfani amfani duniya da kuma da lahira sallah yana da amfani a duniya da medically ya nuna akwai akwai amfani da sallah yake mana a mu. matuƙar mutum ya yi sallan yadda ya kamata akwai amfani da hakan yake yi mana sannan kuma a lahira amfani ne wajen shi zai zai sama sanadiyan tsiranmu a gaban Allah a ranar tashin alkiyama Allah ka sa mu tsira kuma a duniya babu wani abu da mutum yake yi da yake tara mishi lada yake zama sanadiyan kankaran zunubansa kamar sallah kuma yawan ladanka da yawan zunuban da za a kankare mutum a sallah ya danganta da natsuwansa a cikin sallar natsuwa shi ke determining yawan ladan da mutum zai samu natsuwa shi ke determining yawan ladan da mutum zai samu kuma natsuwar ita take determining yawan zunuban da za a kankare wa mutum in yana sallah game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa mutane sun masu mutane masu yin sallah sun bambanta gwargwadon nutsuwansu da iya sallansu yace akwai wanda zai sallah ya gama ya samu 10 over 10 akwai wanda zai sallah ya gama ya samu 9 akwai wanda ya samu 8 akwai wanda zai samu wan akwai wanda ba zai samu komai ba to shi na shi ma da sauki akwai wanda zai yi sallan ya gama sallan ta roki Allah ta ce ya Allah ka wulakanta wannan kamar da ya wulakanta ni ga yana shafi wanda wanda ma shi bai samu komai wanda bai samu komai ba amma sallan bata masa fata tun alatsi ne ba kaga nashi da sauki to dole Mai yadda za a yi ya zama mun gudu tare ko mun tsira tare ya zama mun gudu tare mun tsira tare kamar da muka fara bayani a jiya mun yi magana akan sallah har mun yi raka da cikakke to in mutum ya gama ya ɗago daga sujada ta biyu bayan ya gama raka da cikakke to abin da ya sa a ƙasa lokacin da zai tafi sujada mun ce me yake fara zuwa ƙasa hannaye ko to kuma shine zai zama na ƙarshe na barin ƙasa bi ma'ana a lokacin da mutum a ƙarfan ɗan kannan an yi shi ne ɗan gyara su a can a lokacin da mutum ya ya ɗago daga sujada lokacin da ya dago kimana ba zai zaga wani in ya dago daga sujada haka sai haka ko wannan kuskure ne kuskure ne mutum zai dago daga sujada ne hannunsa hannaye suna ƙasa gwiwa tukun za su za su daga kafin hannu ya biyo ba ba ya daga hannu gwiwansa na ƙasa tukun sai ya sai ya daga haka an fahimta ku wannan kenan to kafin kafin dagowar kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ya dago daga sujada ta biyu ba a so daga dagowa ko ya miƙe tsaye da harar an gane ku hadithin amuru bin salima Allah ya ƙara yadda a gare shi daga cikin bukhari da muslim wata rana ya je ya je kauyen su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sorry Malik bin Suwairi ba Amr bin Salima shi Amr bin Salima shine limamin limamin kauyen shi Malik bin Suwairi so da su mutanen ba mutanen Madina bane sun zo sun zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wasu kwanaki ko watanni bayan da suka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga alaman sun fara kewan gida sai tambaye su wa kuka bari a gida ya kula da iyalanku suka ce babu kowa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku koma ku je amma ga ga instruction in lokacin sallah yayi ku zaɓi wanda zai zama shi ne zai rinka kiran sallah sannan kuma ku zaɓi wanda zai zo muku liman ya suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ba mu criteria ya za a yi wani quality mutum zai zama yana da shi sai mu zaɓe shi ya zama liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku zaɓi wanda ya fi ku iya karatun Qur'ani ya zama muku liman to bayan da suka koma to wannan koma da suka yi shi Malik bin Suwairis shi bai koma ba shi da bai da mata masu iyali ne su koma shi yace shi ya ga gurin zama kaga shi bai da problem sai ya zauna abun shi ya ci gaba da zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa su magabata wani lokaci ko da suna da iyalin wani lokaci suna bari su je sun shekara da shekaru wajen neman ilimi dan su zo su amfani garinsu kamar misali ɗaya daga cikin manyan almajiran imam malik mai suna abdurrahman bin al-qasim abdurrahman ibn al-qasim shi an mishi aure da wata biyu ya bar garin su misra ya tafi madina wajen imam malik Sai dawo sai ban shekara talatin ashe wannan wata biyun da ya zauna da matan shi har ta ɗauki ciki ta haihu shi yaro ya girma yana babana ana yana madina wata rana ce shi zai bi shi zai je in ma ya mutu ne ya san ya mutu aka yi naki gari je Madina Ibn Qasim yana cikin masallaci ana karatu aka ce mishi ga wani ya zo gurinka kuma daga garinku amma ana ganin shi bambancin shi da kai ko shi bai da furfura amma kaman kai kaki ne ya fito yana zuwa ya ga suka rungume jin za su ga mu koke koken su yace to babu mu tafi ta yanda ka zo ka ganna ka za koma ka bani aka sai da imam malik ya rasu kafin ya koma garin sai cewa da karantarwa ko to su suna da wannan saboda amfanin mutanen ne kon garin ya zama babu karantarwa to su sai su sacrifice na su rayuwar so da mutanen garin su su rayu to zan ka koma to shi malik bin uwairi bai bi su ba sai bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan da annabi ya bar duniya tukun ya koma gida da ya koma sai ga suna sallah sai realizing suna akwai wani kuskure da suke a cikin sallar nasu sai ce musu ku zo mu sake jaddada muku sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamin ku da sauran mutane sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bar na can akwai wani abu da manzon Allah ke a sallah da ku na gaba ku yi ga ku zo gyara mu menene ya gyara musu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dago daga sujada ta biyu a raka'an farko to baya miƙewa tsaye sai ya zauna ya natsu na wani lokaci tukun sai ya miƙe tsaye ce to amma ku na gaba ba ku haka kuma wannan shine abin da Annabi sallallahu ya mutu ya bar mu a kai yin sallam shine abun da wasu zakai suna cewa zaman hutu ko amma ba sunan shi bane gaskiya ba sunan shi zaman hutu ba su ba su kira shi zaman hutu ba zama ne dai da ake yi bayan ɗago daga sujada ta biyu kafin a miƙe tsaye saboda haka in mutum ya ɗago daga sujada ta biyu ba su yi miƙe tsaye straight direct a zai ɗan zauna tuku kafin sai miƙe zama zai yi sosai bayan da wasu ko za ga mutum sai haka a zama ne mutum zai yi sosai ya nutsu tuku sai miƙe tsaye to wajen miƙewa tsayin kuma wajen miƙewa tsaye shi ma ya gyara musu ya manzo Allah sallallahu alaihi in zai miƙe tsaye yana dunkula hannunsa kamar na mai nikan gari haka ya siffanta ba na nika gari haka ba Ya ce to haka yake dunkula hannunsa imana wannan yatsan haka shi da kira da ajin sai dunkula haka sai miƙe tsaye a kai ce wannan abubuwa guda biyu ya gyara musu bayan da ya koma wajensu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya so da wannan so wannan yana daga cikin haka ake miƙewa bayan an gama raka'an farko an ɗago daga sujada ta biyu za a tafi a yi raka ta ta biyu to haka ake haka ake dagowa a kan can haka ake dagowa haka ake dagowa to bayan daga kuma yadda aka yi raka'an farko haka za a yi raka ta zaka ta bi. to mai magana kan yadda ake zaman tahiya to ba mutum ya gama tahiya shi ma akwai mutum baya ya gama tahiya ba tsayawa ake bakin salihi na ba wanda ya makarantar allo ya san wannan sai a ce a karanta tahiya bakin salihi na mutum ya yi attahiyyatu lillah wa zakiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shine tahiya bakin salihina sai a tsaya nan to wannan kuskure ne to da ai sunan tahiya a shar'ance sunan shi at-tashahhud at-tashahhud kuma in ka tsaya a salihina to baka yi at din ba abin da yasa aka kira sunan tahiyan da an kira shi a tashahud ne saboda abin da mutum ya bari Shi ne karken ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a tashahud din kuma shi ne sunan tahiyya To da kai da ka tsaya a salihin ka ga baka yi at-tashahud ba so da abin da yasa ka kira tahiyyan da at-tashahud din baka faɗa ba an fahimta ku so dole mutum ya cika ta zuwa ƙarshe sannan abu na biyu lokacin da mutum ya yi at-tashahud din ya kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ashhadu anna muhammadan rasulullah bakon nau'in tahiyyar da ya karanta to lokacin da ya kai shi ma bai gama ba bai gama ba wajibi ne yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan kuma salatin shine salatul ibrahimiyya kamar da muka yi bayani shekaran jiya shi mutum zai mutum ba zai ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ba anan bai halatta ba dole zai salati ne cikakkiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko wasu nau'uka na salatin Ibrahimiyya da abu nan dole irin wannan zai yi a tahiya to bayan mutum ya gama to akwai kuma addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu rinka yi bayan bayan tahiya nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai taba yin sallah ya sallame ba face sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu yace duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah to baya sallamewa sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu me abubuwa guda hudun nan shi zai nemi tsarin Allah daga fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da da da da azaban kabari da kuma fitinan dajjal اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بدأت يا أبن ما yi ijma'i kai tifaki akai shine ba wajibi bane yin wannan addu'an amma kuma rashin yin addu'an kuma a fara ne so da abinda addu'an ta kunsa abinda addu'an ta ƙunsa, abu ne wanda babu wani dan adam da zai kuɓuta daga gare su sai wadda Allah ya kuɓutar da shi shi sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba na sallawa face sai yayi su sai ya nemi tsari daga gare su kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka abubuwa guda hudu nan da ake neman tsari daga gare su shi ya aminta daga gare su ai shi bai tsoron su so da ba zai hadu da su ba mu dai muke da mu ne ta shafe mu kaga to shi da baya bari yayi haka ne so da ya nuna mana mahimmancin abun shi yasa shi bai ta daya bari to wannan ɗaya ne daga cikin addu'o'i da ake bayan an gama tahiya an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ko faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koya masa ina Abubakar banda sai na Abubakar ya tambaye shi ce ka koya min addu'an da zan yi da zan rinka yi a sallah na ka bayan kafin in sallame sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa akwai faɗin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi ma ana yi bayan an gama tahiya kafin a na sallah akwai addu'o'i da yawa wanda duka suna cikin shisul muslim duka suna duka suna ciki ko mun karanta su a karatunmu da muke a nan bayan sallar asuba da fassarar ma'anansu da falalansu da sauransu waɗanda suke whatsapp platform za su ga waɗannan karatuttukan to ba mutum ya gama to kuma sai mutum ya yi sallama to nan ma akwai kuskure da ake yi wani kuskure ne da asali al'ada ce da aka samu daga masu bin addinin shi'a sai zai zama jiki sai wani ma inda ya bayana ganin sai zama kamar wata ala in ba ta yi wannan ba to baka nuna alaman ka gama tahiya za ka yi sallama ba menene wannan kuskuren mutum yana ya zauna haka yayi tahiya yana gaba tahiya kafin ya sallawa sai ga yana haka ko haka bane yadda ka san kama wani kama wani trafficator ne yasa zai shiga <laughs> da wutar sai wani haka ta kwayi zai sallaman sai ka wannan mijin kadangare sai haka wato yadda ya buga hannun haka ma kan ma zai bubbuga ya yi hagu da dama wannan gaskiya asali an samo shi ne daga masu bin addinin shi'a ba ba ba karantarwar musulunci ba ne masu bin addinin shi'a mazhaban ja'fariya so da shi ma shi'a maza a wannan kungiya kungiya ne kowa da irin su to masu masu addinin shi'a mazhaban mazhaban ja'fariya da mazhaban ah alawiya to su ne suke da wannan al'ada na na buga cinya bayan an idar da sallah su kuma su suna yi ne ma bayan sun sallah na sallah lokacin da kika sallah na sallah ke musulunci ya ce ki istighfari ko su kuma abin da suke yi shine buga cinya suke su uku haka kilan kin taba ganin wata tayi so uku bayan ta na sallah so uku haka tukun kafin su fara addu'o'in bayan sallah to ba buga cinyar ne kadai ba akwai abin da ake faɗa kowane buga cinya ɗaya akwai abin da ake faɗa ana maimaita su uku kana al-amin kana al-amin kana al-amin ma'ana wai amintacce yayi ha'inci amintacce yayi ha'inci amintacce yayi ha'inci so uku amintaccen da suke ce yayi ha'inci wa shine mala'ika jibril wai Allah ya aminta da shi shi kuma ya ha'inci Allah me suke nufi shine wa Allah ya aiko shi dan sai na Ali shi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi manzancin ba na Annabi bane na sai na Ali ne saboda kawai ya ha'inci Allah shine suke wannan buga cinya su uku saboda ka karki zama daga cikin kare zama daga cikin al'adanki in ki idar da tahiya sai kin buga cinya in ga kina al'adan wani addini da baki sani ba ka babu shi mana in mutum zai sallama zai sallama ne hannunsa ba zai warware ba zai canza hai'ar yadda hannunsa yake lokacin da yake tahiyawa a wannan yanayin zai tabbatar da hannayensa kafin ya yi sallama haka zai sai ya gama sallama kafin zai canza yanayin yadda hannunsa yake an fahimta ku mana yadda hannunsa yake haka haka zai sallame sallah kuma sallame sallah ba mutum zai kada kai bane kaman abun nan kamar yana jinjina ma kansa azan garan gare nake jinjina ma kanshi in ya faɗo daga sama bab tunda ba ku tafa ba shi sai ma kanshi haka kai kokari <laughs> tukun sai ya <laughs> sai ci gaba da tafiya a kawai zaki juyawa zaki dama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana sallama sallah da nau'uka hudu ne ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wanda wannan shi yafi ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum an gane ku ko kuma ya juya dama kaɗan ba zai ba juya kai zai gaba ɗaya dama ba kaɗan zai ɗan juya kanka dama kawai ko ɗaya assalamu alaikum an gane ku duka nau'in hudun nan duk wanda mutum ya yi sallame sallah ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ke samu ma a nan masallaci na ga wani lokaci muna wanda suke kusa suna ji wani lokaci muna so da sunna ce kar wani ya dauka a ai wannan wani identity ne na wata kungiya wancan identity ne na wancan a duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku duka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam so kowanne mutum yayi ya sallama sallah ya ya ya sallama sallah yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen sallama sallah. sai dai mutum ya fi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi an fahimta ku yau to a wajen malaman mu na na malikiya su kuma suna da wani abu da suke cewa cewa in limamin da mutum ke bi sallah yayi wannan na ƙarshen sallama ɗayan nan ya gama tahiyya sai ce assalamu alaikum ha suka ce to mamu shi kuma aiki ya same shi aiki ya same shi saboda shi mamu a mamu akwai wanda zai sallama uku ne akwai wanda zai biyu suka ce illi mai sallama ɗaya ne to mamu da farko zai sallama ɗaya na fita a sallah a gefen daman shi zai sallama na biyu zai maliman zai amsa maliman su da liman ɗaya yi to kuma in akwai wani a gefen hagun shi ma zai mishi nashi sallama mana in liman ya ce assalamu alaikum kadai to kai mamu za ka yi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu in akwai a gefen hagunka sai kai nauko in babu kowa a gefen hagunka in kai maliman ka gama haka suka ce an fahimta ku to shi yasa za ga wasu wasu kuma ba da ban san kai ba sai ga mutum ko shi kadai ne sai ga ya assalamu alaikum assalamu alaikum so da shi kuma bai san kai ba ya dauka ko kowane lokaci ne haka ake yi a gane ku wannan ba haka wani wannan bayani ne da malamai suka yi Allah ya saka musu da alkhairi to ba mutum ya sallan ya yi sallama to daga cikin kuskure da ake yi daga mutum ana yana sallama sallah kawai sai rin mai ta kafa kawai kuma a fara hira ko ana sallama sallah muna nan muna maganar sallan farilla kenan fa ko kaga mutum yana sallama sallah ko sai ya daga hannu haka duk wannan kuskure ne duk wannan kuskure ne eh ana addu'a bayan gama bayan sallar farilla kamar da malam ibnu qayyim Allah ya kan shi gafarta mishi yayi kawo bayanin a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad amma kuma ana daga hannu ayi addu'an ne bayan an yi abin da kira du'a'ul ibada so da addu'a kana biyu ne akwai abin da yake kira du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine addu'a na amfani da wasu kalmomi da lafuza waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mana mu rinka faɗa bayan mun idar da sallah so a kira da du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala kuma su ne addu'o'i da za ki roƙi Allah buƙatunki na yau da gobe to shi roƙon Allah buƙatunki na yau da gobe ana jinkirta shi bayan an idar da sallan farilla sai an gama addu'o'in lafuzan da Allah maɗaukakin sarki karanta ta mutu harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku yau saka in mutum ya sallame sallah in mutum ya sallame sallah akwai abubuwa addu'o'i basic da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kala goma ko sha ɗaya sun ka sha ɗaya ko bari mu bi su laki laki sai mu ga abun abu na farko guda biyun farko dole ki yi su a jere ba za ki gabatar da wani kafin su ba kuma su su biyun ba za ki gabatar da na biyu kafin na farko ba amma sauran sauran za ki gabatar da wani kafin kafin wani an fahimta ku amma guda biyun farkon nan dole ki yi su su ne farko kuma dole wannan ya zo kafin wannan shi ne kina sallame sallah abinda za ki fara shi ne istikfari. Istikfarin nan kuma in kin ga dama ki tsaya daga a astaghfirullah kadai ki tsaya a gurin in kin ga dama ki ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi in kin ga ki ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy wa atubu ilayhi amma abin da ake bukata istighfar ya zama so nawa so uku shine abu na farko an fahimta ku abu na farko kenan abu na biyu kina gama istighfari sai ki sabi Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram duka ma'anonin addu'o'in da falalansu duka mun karanta mun wuce su a karatunmu na hisul muslim mutum zai iya zai iya bibiya ko ko ko ko a whatsapp ko a telegram ko a WhatsApp da muke sa karatukan a akwai da muke sa karatukan mu na wannan masallacin har tafsirin tun da na farko har na last duka suna website dawanigeria.com d a w a h nigeria.com ka shiga ka salakin na state za ga suna na in ka shiga za ga karatu sukan kusan karatu wajen kusan dubu ɗaya suna gudu ta collecting wanda za ka ke so ko ka ji za ka iya saurara a a nan wasu ɗin ka bar shi a nan za ka kuma iya downloadin ɗinsa a waya in ka gana ka yi in ki gana ki play sai zama je ki bar musu ta su in ki gana kuma ki downloadin ki ki a wayan ki so yana nan a ciki ko telegram page mu daru tauhid in kika yi a telegram za ki gani a ciki so duka mun yi da ma'anonin a addu'o'in da falalan da suke tattare da karanta addu'o'in da hadisan da addu'o'in suka tabbata a ciki duka mun karanta su to wannan guda biyu wajibi ne mutum su mutum zai fara yi shi mutum zai fara yi to sauran kuma kowanne mutum ya gabatar babu laifi in sallar asubahi ne ko sallar magariba mutum ya idar to bayan ya istighfari ya yi Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram to har yanzu ba mutum ba zai canza zaman shi daga zaman da yayi na tahiya ba sai ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bi yadihi al khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah, Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi wa huwa ala mutum zai karanta to in mutum ya karanta wannan in kika kuma karanta wannan in kin ga dama ki nike kafa in kin ga dama ki kwanta in kin ga dama ki rike da aikin ki kina yi kina sauran kuma azzafin ya halatta ya shiga karkashin allazina yadhkurun allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to sai sauran azkar la ilaha illa allah wahdahu la la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wala la quwwata illa billah la ilaha illa wala wa la na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله la ilaha لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا, لا, لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آية الكرسي لا ذاك كارنتا باين كنغما ذاك أنت قل هو الله إن سلم مغربا يقول صلى أصبا قل هو الله أكو فلق أكو ناس أكو إن صورا صلوا لي سودتا قل هو الله لا فلق لا ناسي لا أما سلم أصبا ko sallar magariba kun yi Allahu uku salaf uku nasi nasi uku an fahimta ku ba mutum ya ya karanta wannan sai tasbihi tasbihi da ake yi bayan sallah bayan sallah saurara anan ma akwai kurakurai da dewa muke yi shi tasbihi da ake bayan sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mana amfani da hannu shine abin da manzo Allah ya koya mana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana benefit na amfani da hannu yace fa innahunna mustanzaqatun yawmal qiyam su yatsun da aka yi tasbihin da su za su yi magana za su ba da shaida akan mutum a ranar tashin alkiyama kuma ana amfani da al'anamil al'anamil al'anamil jam'i ne na unmula unmula shine kan yatsa an gane ko akwai abin da muka gada shine amfani da zanen zanen hannu shine abin da muka gada ko amma abin da manzo Allah ya gada da mu shine amfani da me anamin kan yatsu kan yatsu shi ake amfani da su su ake amfani da su na farko ke na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana nau'ukan tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar na bayan sallah ya kawo mana nau'uka hudu ko biyar to mu muna takudawa haka ta mu gyara duka mun yi wannan karatun yana nan a cikin nan ɗin ya kamata mu gyara in mutum zai yi nau'i na farko nau'i na farko shine subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka zaki faɗa guda uku ɗaya kenan haka ne zaki har 33 ba ki subhanallah 33 tukun ki zo ki alhamdulillah 33 tukun ki zo ki allahu akbar 33 ba haka ba inda subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sahabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu da suka koma sai suka sai suka samu musu tsakanin su akan yani ne manzo Allah ya ce ya ce ai subhanallahi ne 33 hukun azo ai alhamdulillah ne 33 hukun azo Allahu akbar ne 33 ko kuma yace ayi su tare ne yace sai suka sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sake dawowa manzo Allah ya ce yanda nace ku yi shi ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu to in kika yi haka so talatin da uku, kinga kowanne ya zama nawa kenan talatin da uku dukkan sai ki cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu wanda mu kuma muke yi shi kuma yadda manzo Allah ya koyar ba a cikawa da la ilaha illallah shine mutum ce subhanallah subhanallah subhanallah sai ya kai 33 duk ya zai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ya kai 33 duk ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ta 33 shi manzo Allah ya koyar amma in zaki da irin wannan sigar to ba za ki cikata da la ilaha illallah an fahimta ku inda zaki da wannan yanda aka saba nan to ba za ba wannan sanan ba za ki cikata da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu kina gama Allahu akbar 33 kin gama kin gama an fahimci bambancin ku? an fahimta wanda ya shigo yanzu ai ba zai fahimta a an fahimta so na farko na farko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhan haka zaki so 33 kin ga zama kowanne yayi kina kenan da تكتا لا إله إلا la وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير na biyu shi ne muka ce subhanallah subhanallah subhanallah haka za ki fara sai kin kai talatin da uku dukkan sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai kin kai talatin da uku dukkan sai ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai kin kai talatin da uku shi kuma ba za ki cika ta da ne da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu inda kika yi wannan salam wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku shine mutum ya yi subhanallah 33 daban alhamdulillah 33 daban Allahu akbar sai 34 ya zama nawa kenan 100 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 aga ya cika 100 ko ya cika 100 nau'i na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam mana shine subhanallah 25 alhamdulillah 25 la ilaha wallahu akbar 25 la ilaha illallah 25 ya ga wana 100 an fahimta ku nau'i na biyar shine subhanallah 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar 11 ya zama nau kenan 33 waɗannan su ne nau'uka na tasbihi da mutum zai bayan ya idar da sallan farilla da manzo Allah sallallahu kuma kowanne dacewa da sunna shine mutum yayi da ne da hannu an gane ko yayi da yatsunsa kuma yayi da kan to da manzo Allah sallallahu za su yi magana kuma za su ba da shaida ga mutum a ranar tashin alkiyama an fahimta ko to ba mutum yayi wannan yayi wannan sai akwai addu'a kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da mutum zai bayan zama sallah shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala to in mutum yayi wannan to ana karan ya gama addu'o'i da suka zama wajibi suka zama za a yi bayan an gama sallar ne farilla to mutum ya gama wannan tukuna in yana da wata bukata to sai daga hannu kuma an fahimta ko ai zai daga hannu amma kuskure ne kana sallamewa ba kai waɗannan azkar din ba kawai daga sallamewa sai mutum ya ya daga hannu wannan kuskure ne an fahimta ko amma in sallar nafila ne ba mun sha faɗa cewa sallar nafila shi ne da azkar in ban da sallar wuturi da sallar walha su ne kare suke da zikiri da ake bayan an gaba amma duk wata sallah tahiyatul masjid rak'atayn fajr nafila da ake tsakarin kiran sallah da ikama da duk sauran nafil fili da mutum zai yi kina sallamewa ki daga hannu abun shi an fahimta ku kina sallamewa ki daga hannu ki ki ki addu'o'in to in mutum yayi wannan to insha Allah ta'ala ya gama sallah to sai a ce sallarsa ta inganta ba ce sallarsa ta karɓu ba wa duk duniya ba wanda ya sai ce sallah ta karɓu ko bata karɓu ba wanda ke da wannan authority din shine Annabi Muhammad kuma ba ta baya nan kaga duk balantan malami sai dai ce eh sallan ta inganta sallan ta yi kyau amma sallah ta karɓu ba ruwan shi sai da yi fata sai Allah ya amsa mana an fahimta ku to akwai wasu kurakurai da da yawa an fi samun su ne daga daga daga daga daga daga mata shine abu na farko shine wajen tsayuwa tukun a sallah akwai wani abu da muka gada amma na ga alhamdulillah da yawa an an dena shine wai in mace ta tsaya a sallah to dole ta yi tsayuwan faret eh shine ta hada kafanta gam haka ake cewa wannan wannan wannan ba daidai bane ba akwai akwai takurawa da sauransu ba daidai bane ba daidai bane zata yadda babu bambanci tsakanin tsayuwar sallar mace da tsayuwar sallar namiji an gane abu na biyu wasu za ga kafin su tare ya dama daga mutum ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dukun sai ya sai fara tare ya kama to a wannan hali, in ya ɗauka cewa wata ka'ida ce kafin a yi ikama sai an istighfari to gaskiya ya yi laifi ya yi laifi ya shar'anta wani abu da Allah bai shar'anta ba amma kawai in kawai ya ɗauka ne kawai shi shi ɗabi'arsa ne duk wani abu da zai na alkhairi sai ya nemi gafaran Allah kafin ya shiga kawai to wannan ko babu matsala amma ya ɗauka cewa tana haƙa'ida ce kafin a yi ikama sai an istighfari wani ma ga eh, ladan ne a masallaci a fiƙa za ga sai astaghfirullah astaghfirullah dukun sai sai fara iqama wannan kuskure ne na eh wannan kuskure ne ko kuma wani sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ta <laughs> ba karatun qur'ani bane ba karatun karatun qur'ani ne Allah ya ce kafin idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billah inna eh, innahu minash shaitanir rajim wani guri ce inna huwa samir ali wannan ba karatun qur'ani bane ba a ba a yi sannan abu na biyu kuskure ne mace eh ya halatta ya halatta mace in tana sallah ko ta goya yaro ko ta rike yaro a hannu saboda yana kuka ko na mai kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana rike da jikan shi umama yar yar shi zainab ko yana sallah ya rungume ta a kafadanta ya yi sallah da ita wannan ya halatta to amma kuma inda matsalar take ne. ya zamanto dole babu kazanta a tattare da yaron ko yarinyar da aka rike in ya zama akwai kazanta tattare da yaron ko yarinyar mako ila ta yi bayan gida ko ta yi boli to ba za ki rike ta ba gaskiya ko ba za ki rike shi dole zama akwai akwai wannan to wata za ta ce to to a lokacin da na ɗauke shi babu amma bayan da na idar sai na ga ashe yayi yayi yayi boli an fahimta ku. bayan da ta idar sai ta ga yayi boli to a wannan malaman mu na bazawar na malikiya suke cewa mustahabbi ne ta sake sallan ba dole ba in ta sake ta kyauta amma ba ta sake babu ne amma da sharadin bata me ba bata sani amma tana sana cewa akwai kazanta akwai datti akwai najasa tare da yaron to ko da kazantan ko dattin bai fito ya taba ta ba kuskure ne in kai sallah da shi haka ba ta da ba ta da sallah sannan daga cikin kurakurai da da yawa aka fi samu daga daga mata shine sallah mun sha fara sallah da kafafu a buɗe ko mun sha yin wannan bayanin sallah da kafafu a buɗe kuskure ne kamar da na ba na muka sha fara mafi yawan malamai sun tafi akan cewa in mace ce sallah kafafunta abu da ba ta da sallah ba ta da sallah to ko da a ce tana da sallah ai ya ishe ki a ce ana an yi sabani akan ingancin sallan ki ko rashin ingancin sallan ki ko ba haka ba to abu mafi sauki shine ki fita daga daga sabanin saboda abin da ya kawo sabanin shine kusan ijma'i ne na malamai cewa tafin kafan mace yana cikin wajen da ya zama wajibi ta rufe kar ya zama wanda ba muharramin ta bai gani wannan babu wani malami da ke da sabani akan wannan to wannan shi kawo wannan tattauna to da haka wajibi ne ga mace in za ta yi sallah ya zama ta rufe ta rufe kafan sannan kuma da yawa daga cikin mata ba sa karatu a sallah mata da yawa ba sa karatun sallah kawai tsayawa ake yi a yi nazari Eh, a dai wani nazari a dai wasu calculation kawai ta yi ruku ba haka ba ne da yawa ba sa karatu to kuma ki karatu ba ki sallah ba kuma ba ka so da ka karatu haka ce kuma ai karatu ai je mu yi bayani ko dole zama lede da harshe mutum ya zama ya ya motsa ya yi furta in karatu ne wanda ake karatu a bayyane mafi karanci shine ki je ki ne ki je da kanki mafi karanci kenan yanzu kina karatun kina yadda ke kina ji mai da kanki in karatu sallah ne wanda ake karatu a bayyane to mafi karancin murya da zaki sauke shine zama ki iya jiyar da kanki to haka wanda ake karatu a asirce ba na nufin a asirce ana nufin a zuci ba karatu a zuciya ba wani abu da ake a zuciya in banda niyya da tunani shine kada abu da ake a zuciya amma karatu ana karatu ne da baki da lebe shi yasa in kina jin jam'i ne sai zama ce nazari kike yi sai kiga sai kiga liman ya dade to da ce nazari kike yi in kuma nazari ne mai tunani zai iya karanta suratul baqara ma minti goma in dai a nazari ne ko ga goma ne zai ta nuna maka kawai ka gaba shafin nan ka shiga shafi na gaba Ko wa gaba ne amma in karatun ne zaki ba zaki taba yin irin wannan irin wannan saurin to ana samu a maza amma gaskiya an fi samu a mata shi yasa ga wasu inda wasu limaman inda ya nazari suke ce ga kin fara kanta fata kafin ki aya uku an yi ruku so da nazari ne ko mutum yi ba karatu yayi ba amma karatu mutum zai da lebe harsansa da lebansa su rinka motsawa da karatu to wannan haka ake sallah amma duk wanda ya sallah ko ya sallah ko ya tabbata sallah sai ta tsaya haka turu. can wata ma ko kabaran zuwa ruku'un ba ta yi kawai can ko za ta yi haka ne da su can sai ta dago akwai da yawa waɗanda suke wannan to wannan gaskiya ba su yi sallah ba wannan gaskiya ba su yi sallah kuma karki tambaye ni to ya sallan da aka yi na baya irin haka shi <laughs> ne tambaye ni yawa ki je ki ta tuba ki ta istighfari Allah gani yanki Allah zai saboda Allah ghafurur rahim ne ko wa inni la ghaffarun liman tab Allah ce shi mai tsananin gafara ne ga duk wanda ya gane kuskure ya zo ya gyara an gane ku kuma Allah ce la tasnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ce kada ku taba cire tsammani daga gafaran Allah Allah na gafata duka laifi duk girman shi law ataita bi qarabil ardi khataya ko la ataituha bi qarabiha maghfira Allah ce da zaka da mutum zai zai laifi ya kai fan taba sama in ji bahaushe yanzu wanda za a tara laifin zai cika tun daga ƙasa har ya taba sama Allah ce ko mutum ya tuba ya istighfari Allah ce sai na ba shi gafara wanda ya fi wannan yawa mana ya rinjaye ya rinjaye wannan ya rinjaye wannan Allah madaukakin sarki ta mu dace to wannan a takaice shine dan tunatarwa da zamu akan abun da ya shafi sallah to abu na biyu shine abubuwan da ke biyo bayan sallah sallah wani lokaci mutum zai a jam'i mutum yake ya zo ya samu sallah amma ya zo ya samu liman ya riga ya tafi ruku liman ya riga ya yi ne Ya yi ruku to kamar yadda muka fara bayani a jiya wajibi ne mutum ya tsaya ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbaran shiga sallah wannan wajibi ne in mutum bai tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbaran shiga sallah ba kawai tana zuwa kawai tana zuwa kawai ce Allahu Akbar to gaskiya wannan saurin sunan shi nawa eh wannan saurin sunan shi nawa kin yi sauri amma baki samu abin da kika yi sauri dan shi ba sallan gaba ɗaya ke rasa shi gaba ɗaya ke rasa sallan amma an yafe in mutum ya tsaya shi ya yi kabbaran harama yana yin kabbaran harama sai mutum ya tafi ruku ba tare da ya kabbara ba wannan an yafe an fahimta ku an yafe to kuma in mutum ya zo ya kin yi kabbara kin riga kin yi ki kabbaran harama kin fara tafiya ruku amma baki tabbata ba sai liman ya dago daga ruku ha to ke za ki ƙara sa ruku'un ki za ki ƙara sa ruku'un ki ki tabbata shukun ki dago kuma kin samu sallah kin samu ruku an fahimta ku so da ki riga kin kin tafi kafin ne liman yayi ne ya dago shine an tafi malaman fiqh suke fassara shi da cewa ban tafin makawo ya san ban tafin makawo ku ya inda za ki ce min makawa mutafa mutafa in kika yi haka kaga shi hannun shi haka nake ya haka ko ba ka sai dai zai gani bai san ina zai ka nufi kinga ke kin tafi shi kuma liman ya riga ya ne kaga kun kun yi saba kenan a hanya to haka suke kira shi ban tafin makawo to kin samu wannan fasarar mallabaran ne Allah ya gafarta mishi in eh, wana zuwa muna zuwa kan wannan to wannan shi ne, amma mutum ya zo ya zo masallaci sai zama ga da inda sahu yake can in na ce sai na kai suku yi kabbaran harama in tafi to liman zai dago kuma ina so in samu sallah to babu laifi ki tsaya nan ki kabbaran harama ki ruku'un ki ta dai in kuka dago tare da liman sai ki taka sai ki je ki shiga sahu sai ki cigaba da sallah an fahimta ku wannan ya halatta amma kin zo kina kabbara harama kafin ki yin ƙuru ruku liman ya dago da wannan raka fa ki riga ki rasa shi ki riga ki rasa wannan raka malaki na yara ba ko da ke wani ya ce mun hadda wasu manya ma ya ga suna yi ka san yaro shi ne in liman ya dago daga ruku ya zo to shi sai nashi ruku ya dago duk sai bi liman a sauran in aka yi ko shi ya samu sallah wannan to wannan wannan wannan ba daidai bane wannan mutum bai samu bai samu bai samu wannan raka ba din ya riga ya kubuce in an idar da sallah dole mutum ya rama wannan wannan raka eh. a cikin rukun kika shiga duka ya halatta kina rukun ma za ki iya ki je ki shiga eh sai ki shigo ba eh babu laifi provided ba ki karasa sallan bin liman kina ki kadai a baya ba an fahimta ku yau to wannan wannan dole mu gyara shi sa'annan yana wajibi ne kowane musulmi ya san hukunce-hukuncen rabkanuwa a sallah dole kowane musulmi ya san hukunce-hukuncen rabkanuwa a sallah muna da time for mun cinye time dole mutum ya san hukunce-hukuncen rabkanuwa me yake nufi da rabkanuwa shi ne mutum ya zama a samu ƙari ko ragi a cikin sallah ya za a iya gyara wannan wajibi ne shi yasa ma duk wanda bai san wannan hukuncin ba to haramun ne ma yayi liman haramun ne yayi ne kamar mutum ne misali mafi karanci misali mafi karanci da za a bayar na wanda bai san hukuncin rabkanuwa ba ya zama liman shine a ce misali wanda ya shiga mota zai tuka amma shi abin da ya sani a mota kawai sotur bai san burki ba ko motar ta zama manual ba automatic ba amma shi dai ya san inda za ta taka toto ta tafi amma bai san ina ne ya za ta taka me burki ta tsaya ba kaga za a mutu ko za a mutu ko yana tuka motar amma bai san yane ne ake gane mota ta yi overheat ba bai san yane ne ake gane ba bakin mai ba bai san kaga motar za ta knock bai sani ba sai inji ya buga tukun zai a ce ai ta buga kaga magana ya kare wannan yana ta wajibi ne akan kowane musulmi da yake sallah ya sani da matsala ma matsala ce mai faɗi sosai da sosai a insha Allah ta'ala zai zama karatu mu na farko na bayan sallah za mu magana akan hukuncen hukuncen rafkama gaskiya yana da fadin da lokacin mu ba zai ba mu dama mu mu tattauna shi ba insha Allah zai zama sati sati na sama kenan ko dama ya sati biyu ne muke yi ko ranar morsa karatu yau sati biyu mai zuwa zai zama 20 wa kenan a kalandar baturi za a bar watan nan kuwa ba satin da za a dawo islamiyya ba kenan 28 kenan ko 20 zai zama 29 ko yawa on 29 insha Allah to insha Allah a ranar za mu magana akan abin da ya shafi rabtanuwa in mu ce samu matsala a kalla wani wasu matsaloli ne an samu za a iya gyarawa ya ake gyarawa wasu matsaloli ne an samu ba sa ba ba gyara su kai tsaye ake ba sai an yi wani abu kafin kafin su gyaru insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana arziki da yin sallah yin ibada karɓuɓɓe Allah madaukakin sarki ya samu dace Ah, kafin mu karanta tambayoyi ah, waɗanda guduma da kuka tara ko muka tara alhamdulillah mun yi abin da za a iya yi muna fata kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa ah, adadin waɗanda aka yi shortlisting za a ba su guduma marayu guda saba'in da ɗaya amma an dan an ba 66 already guda biyar ba musamman uzurin su da ba su zo sun sun karfa ba a ciki kuma mun ya identifying a wannan shekarar mun ya identifying a GRA kawai muna da marayu 31 wanda muka iya shortlisting eh wanda muka iya sani muka iya shortlisting waɗanda suna da bukatan lokaci bayan lokaci a ringa so mun kwamiti sun ce sun yi list ɗinsu da nambobin wayan iyayensu Yana duk lokacin da wani guduma ya ya zo za a contactin ɗinsu direct a rinka isar da shi zuwa zuwa gare su kuma akwai ah, muna mu sake fara haɗa wasu kaya sau da mu shi ne da babban sallah ya zama tsinkakke za mu ba su za mu kira su a gwada su a ɗinka musu a ba su tsinkakke kuma sa sabon kaya ranar babban sallah sha Allah kuma waɗanda suke suke makarantu waɗanda za a iya yi za a ga yadda za a yi a rinka augmentin kuɗin makarantar su insha Allah saboda har yanzu a ci gaba da ba da guduma Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi wanda take cewa assalamu alaikum malam dan Allah ina so a saka ɗan uwana addu'a domin yana nan a wuri mai hatsari don Allah malam a sashi addu'a Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah jami'in tsaro ne gaskiya dole akwai bukatan da ta sanya su a cikin a cikin addu'a saboda hatsarin da suke ciki hatsari ne babba wani abun sai sun baka labari wani abun kuma sai wanda ke gurin sai wanda ke gurin kaga ba karamin fitina suke ciki ba Allah madaukakin sarki ya ce mu su. Allah ya ba su kariya Allah maɗaukakin sarki mu ma ya kare wanda ce assalamu alaikum malam in dai mutum na sallar tahajjud a gida sai sai ya yi mistake ba tare da ya san ya yi mistake ba har ya idar da sallar amma bai tabbatar da wani irin mistake ba ne bai tabbatar da yadda zai gyara wato ya matsayin sallar shi to tambayin da ya yi kama da baibai amma in yadda na fahimta ne wani lokaci mutum kaman kokonto mutum ya samu ke yana ji a ransa kaman bai yi kaza ba kuma yana ganin kaman ya yi to a wannan halin mutum zai girare akan abin da yake da ne a kai ba kowane kokonto ba ne ake mishi rafkanuwa a sai ko kwantan da shakkan yarin jayi yaqini an gane ku sai ko kwantan da shakkan yarin jayi yaqini ya zama abinda mutum ke shakka a kai ya fi fasanta din shi fi yawa an gane ko to sai ki gina akan abin da yake da tabbas a kai wannan shi ne, amma ba kowane ne bane ki mishi rabbano ah. wannan take cewa assalamu alaikum malam shin ya halatta mace ko namiji su bar hannunsu a sake yayin sallah ba tare da sun sanya a kirji ba eh halatta ya halatta amma mutum ya ya bar wani abu da zai kara masa falala da dare rike hannu ko sake hannu ba shi abun da ba shi a cikin abun da in mutum yayi ko in bai bai da sallah ba shi a ciki ba shi a cikin farillan sallah an gane ku amma ya sani cewa akwai abin da ya rasa a cikin sallarsa, so da iyakoyinka da annabi sallallahu alaihi wasallam iya ladanka an gane ku so haka wanda wanda yayi yafi yafi shi inda zai zama yana da laifi shine ya ji ya ji kuma kaman yafi wanda ya rike hannu to anan kuma yayi laifi so da ya ya fifita abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba a san aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne kuma yayi yayi laifi wannan wannan ba zan karanta ba sai hakuri wannan take cewa tana so a tuna mata karatun da idan mutum ya tashi sallan dare ko ba sallah yake karantawa ko maganar da muka yi akan in mutum ya farka cikin dare ko wannan addu'an da muka yi da mutum zai zai yi shi shine zai la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي wannan addu'an da da zai yi kuma yana hisnu muslim haiku eh yana hisnu so aka sai ki sai ki duba eh kusan kaman shine na uku take ah. tana son a fassara mata addu'ar da muka yi na Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya rabbi ai nayi bayanin inda za a je a samu ku so da lokaci yasa mun fassara addu'o'in mu yana cikin hisul muslim ma wanda ke cewa ya shin ya halatta a ba wanda ba musulmi ba abincin lokacin bude baki in ya zama mabukaci ne kuma ya zama ba wai abinci ba ne da shari'a yake ki ciyarwa sanadiyar wani abu ɗan gani ko amma shari'a ce ce ki ciyarwa to ba ki wanda ba musulmi ba ki ba wanda ya azumi an gane ku amma in ba wannan bane yi azumi za a ba shi abinci tunda mabukaci ne yana bukatan abincin ya halatta ya halatta kamar abinci da ake rabawa a nan akwai waɗanda ba musulmi da suke zuwa karfa da magariba akwai wanda suke zuwa lokacin da ake barwa akwai wanda shekaran jiya masu uku bayan muna ga mun sallar isha ko ina ga mun da sallar isha sai ga su suna dan Allah in akwai abinci suna da bukata muka duwa muka ga akwai abincin da wasu na wasu ne ma tunda ba sa nan su musulmai to tunda ku musulmai ne kuma yanzu kun dan samu kunci to ku yi jihadi sai suka muka tattara muka muka ba suka rinka godiya suka rinka murna kuma nan su gayu ne ba sosai ba amma yake shi yunwa bai da sirki yunwa bai da sirki saka ba laifi ba laifi dan kin dafa abinci lokacin bada baki kina da makociya ko makota musulmai kuma kin san suna da bukata sai ki ba wannan babu babu laifi akan ranar take cewa za su yi jarabawa a taya su da addu'a to ke ma ki ce kanki da karatu ko eh Allah ya bada sa amma ki zauna ki karatu ki zauna ki karatu sosai da sosai shi kanki karatun addu'a ne ke kanki karatun addu'a ne Allah ya bada sa Allah ya bude kwakwalwa ya bada basira da hazakan iya saukan abin da za a karanta wannan take cewa me matsayin wanda baya baya tashi sallah cikin dare a matsayin shi na namiji kuma baya barin ƴaƴansa su su ma su tashi ko su tafi masallaci su yi ajami eh, kin kin yin sallah qiyamul layli ba ba ba sa'a ma Allah bane mutum da ya rasa ko ba sallan farilla bane sutura ba sallan farilla ba amma iyalinsa ko ko ƴaƴansa su ce suna neman izinin za su je masallaci su yi sallah ya ce bai da wannan kuma sa'a ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wannan wani ne Allah ya mana mu maza yace kar ku kuskura ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci ɗakin Allah kar ku kuskura Abdullahi dan Umar yana daga cikin sahabban da suka rawaito hadisin lokacin da yake ma yake karanta ma ƴaƴan shi hadisi yana da wani daga cikin ƴaƴansa da sai Abdullah dan wara yana gama fada yace kai gaskiya ni zan hana mata na, gaskiya ni ba zan bata ta ta tafi ba mai ruwayan hadisi yace bai taba ganin Abdullah dan Umar Allah ya kare da a gare shi yayi fushi irin wannan ranar yace yayi fushi ya zazzage yaron yace ya mishi zagin da bai taba yin irin shi ba yace mishi ina faɗa maka maganar manzon Allah sai kana ce sai kai kai da karke ma yace mishi lan ukallimaka abadan yace daga yau har abada ba zan ƙara magana da kai ina faɗa maka manzon Allah yace kai kana ce sai kai sai kuskure ne in aka tambaye shi dole ne ta ta nemi izinin amma shi kuma dole ne ya ce a dawo lafiya dole ne ya ce a dawo lafiya na'am ah, sai kuma nan ya ce me matsayin mahaifin da baya barin ‘ya'yansa su tafi sallar iri in cin sai za su tafi sai ya ce bai yadda ba shi ma laifi ne annabi sallallahu alaihi ya ba da umarni hadisin ummu aqiya ko al-ansariya yace manzo Allah sallallahu ya umurce mu da mu fitar da mata kakaf gida gida mu rinka bi gida gida muna a fitowa tafi idi yace har wanda ba ta da mayafi da za ta rufe jiki yace ɗayan mu ta haɗa ta su rufe da mayafi ɗaya Ta ce har matan da suke haira an ce sun filin idi in sun je su zauna a gefe su ba sallah za su yi wanda Allah ya da saboda su shaida alkhairin wannan rana to haka kuskure ne mutum ya hana ya hana iyalinsa zuwa sallar idi gaskiya laifi ne sa'a ma Allah ne suraka ayi masa ayi masa wa'azi ya gyara amma kuma in yace kar ku je kuma kar ku yi kunnin kashi ku ce sai kun je a sai ku zauna shi laifin shi na wajen Allah ko ba ku da ba ku da laifi sake to bayan sallan idi kuma to shi kuma tafiya gaishe gaishe na idi ba yawon sallah ku yawon sallah al'ada ce mai kyau tun zamanin sahabbai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yawon sallah haka ma goron sallah al'ada ce mai kyau annabi yana bada goron sallah eh san mu ana wayo sai ce ba kuma ana tambaya goron sallah ya halatta tambayan ce ba ni goron sallah sabai suna wannan tsakanin su ya halatta tambayan ce ka bani goron sallah an gane ku shi yasa malamai suke encouraging malamai suna kwadaitarwa yawancin littafai da ake rubutawa don yi maza wa'azi game da matan suna encouraging maza su rinka ba matan su goron sallah so da yara da za su zo neman goron sallah E, gaskiya sai dai in babu to wani abu ne daban amma in akwai saboda ya halatta yi yawon sallah ya halatta a bada goron sallah kuma ya halatta mutum ya tambaya ce ba ni goron sallah suna kiran shi aidiya, aidiya haka sai kiran shi shi shine goron sallah an gane ku yawwa amma amma amma kana tambaya almajirai goran sallah a tambaya tajirai ne dan da almajirai a in ka tambaye mu goran sallah sai muku wa'azi shine goran sallah eh shi ma goran sallah ne yayi wa'azi shi ma goran sallah to haka yana da kyau al'ada ce mai kyau al'ada ce mai kyau ayyawan yawon sallah al'ada ce mai kyau ayi wasanni musamman mata ma a yana cikin lokacin da aka halatta musu su dan su dan su dan su dan tashe kadan, ko a gida su dan sa kiɗa su yi rawa su gwangwaje ya halatta musamman ga mata yana cikin lokacin da ya halatta mata su yi su yi wannan zaka lokacin sallah lokaci ne na musamman wani lokaci ne na musamman ya halatta wasanni da ake yi na na sallah na sallah ya halatta mata su leƙa su gani ya halatta irin irin hawan daushe da ake mata su fito su gani amma a yi shiga na mutunci kuma yazo ba ta kudu da da maza ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam yi nana Aisha ma annabi da kanshi ya dauke ta sa ta katanga ta ringa dannu ta ringa sallo so kaga lokacin sallah lokaci ne na na musamman duk duk ustazancin ka wannan lokacin ana akwai relief akwai subsidy a a matsin lambar saraka ba ba laifi bane amma a kiyaye hurumin shari'a a kiyaye hurumin saraka kuskure ne mutum ya takura ma ƴaƴansa da wai akan irin wannan irin wannan lokacin gaskiya kuskure ne lokaci ne shari'a ya ba su dama su dan su dan sake kadan to kai kuma karka matse abin da shari'a ya sake karka matse abin da shari'a ya sake Allah ya sa mu dace sai tambaya na ƙarshe take cewa mutumin da ya sallah a gida da wanda ya salla a masallaci duk ladan su ɗaya ne a ladan su ba ɗaya bane ladan su ba ɗaya bane yanzu namiji da ya salla a gida sallan farilla kuma ya zama daga gidan shi yana jin kiran sallah a masallaci shi bai da sallah ne ba maganar lada bane shi bai da sallah ne namiji yana jin kiran sallah kuma lafiyan shi tsalau ba rashin lafiyan da ba zai iya zuwa masallaci ba sai ya sallah a gida to shi bai da sallah ne sahabin manzon Allah Abdullahi dan dan Mas'ud yace kai su sahabbai ma in mutum bai da lafiya da ba zai iya zuwa masallaci ba yace azumin suke da wasu sahabban in lokacin sallah su zo su dauke shi su kai shi masallaci yace saboda su abin da suka sani babu wanda ke fata sallah a jam'i sai wanda sanannen munafiki ne wanda kowa ya sani qur'ani ya tabbatar da munafikin shi kowa san munafiki shine kadai bai zuwa jami'i bana in nace a gida ina nufin a gida a dakin shi ko a falo a misali ta zama akwai masallaci a gidan misali akwai inda aka gina ya zama masallaci da sauransu wannan kuma wani abu ne wannan masallaci ta yaje masallaci an gane ku yawwa amma ko shi din an fi so ya fito masallaci inda zai haɗu da jama'a magabata suna gina irin wannan masallacin gida din amma mostly suna ginawa ne saboda sallolin nafila da kuma kila mutum ya dawo tafiya cikin dare ko na mai kama da wannan ko bai da lafiya ba zai iya fitowa to sai shi shi din ma ba za su sai suna kyaman shi sallah a daki kashi ya dawo tafiya ne cikin dare kila duk masallatai an kulle amma kuma yana kyaman yayi sallah a daki sai su ce sallah irin wannan masallatan da suke ginawa a a gida an gane to wannan shine to sallar sallar nafila kuma sallan nafila kuma shi ma akwai sallolin da mutum yi a gida ba a su. mutum yi a gida ba a su. misali ina muna zuwa yanzu na magana ne kan maza tuku misali sallar roƙon ruwa ba yi a gida sallan kitsewar rana ba yi a gida sallan idi ba yi a gida hawa duka sallolin na nafila amma duka ba a gida dole a yi aina a masallaci ga wannan ma shi ba maganan wai lada ya fi kobe a ba ba zai ma yuni ayi ayi a gida ba to akwai salloli kuma na nashila waɗanda su kuma a gida aka fi so ayi ko da namiji ne ko da namiji ne kamar rakatai fajr an fi so mutum yi a gida ko da namiji ne kamar arrawatib fi ne suke hada da sallah raka hudu kafin azhar na da na bayan azhar da na bayan magariba da na bayan isha da kuma rakatul fajr to waɗannan a gida aka fi so a yi su da nafilan bayan sallar juma'a in ai da sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida yana yin nafila da nafilan bayan sallar idi manzo Allah an sauka a idi ya koma gida yana yin nafila yana yin nafila a gida to waɗannan kuma an fi so a yi su a gida to abu na uku su kuma mata dukkan salloli gaba daya kowane sallah ne kowane sallah sallah da suke a gida ya fi na masallaci kowane sallah sallah da suke a gida ya fi na ina ya fi na masallaci banda sallah ɗaya shine natilan ramadan qiyamul layl wata ramadan shi kadai ne shi ma haka na maza wannan ne kadai natilan cikin dare da wanda suke a masallaci fi na ina na gida kun ba qiyamul layl a watan ramadan ba to duk wani nafila da mutum zai cikin dare ko namiji ne ko na mace to an fi so yayi na a gida a gida an fahimta ku wannan shine a takaice bambanci da sauransu Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan shine a na'am ba ta yarinya ta tana daga hannu ko ba kina daga hannu ne ki tambayin ki mana ta ji kunya kuma sai ki ta rubuta miki na'am wa alaikum salam yi maganar ki kawai eh na bayan sallah eh hmm. eh na nan da kake bayan da nan eh eh eh eh eh Mm. la eh, eh, eh, ai abinda ake bukata shine zama da hannu da hannun dama wannan mun faɗi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin gane ku in kika amfani da wani abu kiyayi amma dai ki rasa falalan yi da me da hannu misali wani zai amfani da counter misali wanda za ta yi amfani da tarbi misali an fahimta ko ba za ce tasbihin shi bai yi ba amma kar in da zama ke baki da hannu to karki sa ran naki hannun ya bada shaida lokacin da namu ke bada shaida akan mu insha Allah an fahimta ku amma ladan tasbihin ki yana me yana nan ladan tasbihin ki yana nan saka duk yanda kika abun nake bukata ki da hannu in ki da hannun sai kika yi da nan misali duka da menene da hannu ne an gane ko ba su a yi amfani da hannun hagu wani zaga da hannu duka biyu yake yi zai da hagu da dama duka wani ma ba tasbihin yake ba shi ko ya saba ne ko zaga yana hira ko yana haka kawai zai yi yi yi kawai in yayi zuwa wani adadi kawai sai ya ga yana haka kawai Allah ya tikata <laughs> eh, kawai Allah ya tikata na akan haka ne ko ba mun ai to mun yi rana ai ba abin da ya rage mun fadawa ba yace mun magana za magana kan zakatul fitr ai ranan mun fadi komai da na fara kuma ce mun fadi komai da komai akan zakat Allahu a'lam wa alaikum salam eh yana cikin muslim yana na cikin hisnul muslim eh a ciki kuma akwai wanda za ga an faɗa cewa wannan manzo Allah yana yi ne kawai a qiyamul laini. an gane ku eh yana na cikin su musu za ga shi shine menene wa dole su sana da manzo Allah ke a qiyamul laini na okay mala yace ya koya muku to okay to eh na Allah ya samu na'am malama a rubuta ashe muna da bako ban shayu bani ɗayan abun nan a cikin fara ban ɗayan wannan yanzu wannan zai ɗauki na Eh. kaziya eh da ki fada da alago ma zan jawo sai kai taziya eh, eh mun tattauna wannan ai mai wannan a satin da ya wuce ko mun karanta wannan tambayar cewa wannan ba ba haka bane ba haka bane waya ce wai in mutum ya zo taziya in ka raka shi wai babu kyau ga ta wannan magana ne kawai sai take cewa a saurara take cewa to wani kuma za ga sai a ce ya matsayin ka ci abinci in ka je ta'aziyya shi abinda abinda musulunci ya karantar da mu shine inda wanda aka musu rasuwa su ake kai musu abinci su ake kai musu abinci ba ba ba su ne za a zo a ci musu abinci ba sai ga mutum an masa rasuwa kuma kuma kuma yana ji da rasuwa yana ji da kudin cefane wannan kuma zalunci ne gaskiya su za a dafa musu abinci a kai musu za ka ke da kika je ta'aziyya to ma me ya kai ki zama har lokacin da kika je yunwa aiki gaisuwa kawai ki tafi abinki ya haƙuri a Allah ya ka Allah ya gafarta shi kenan ko zai ki kama kanki su ne suka ce ya mutu yawa haka za a ce ya mutu yawa sai dare ya yi kowa ya waɗe kaga suna neman abin da za su a bar musu kayansu kawai in ka gada masu zubar a bar musu kayansu. su sheta sheta wato da za mu gane asali asali shi abin da musulunci karantar da mu an iya rasuwa za a zo a kimta gawa a je abin na gawa shi kenan shi kuma taziya zai tsufa ko ba kare da mutum ba sai ba wata ɗaya ka gaji za ka bi taziya addu'a ce yayi addu'a ko baya tsufa an gane ko shi yasa bana akwai kwanaki kwanaki ina ga rasuwa da aka yi last a gidan mai bayan an dawo gabata na kama kaina ni na ja sallan gawan aka je aka binne na je na ci gaba da harka ranar da ofis abuna za ka kira ni wai abinci Ba yi tefare kaza kaza na kai ba bai ci kowa ba na ce ba ga ci kowa ba bayan da wani ce wallah ba zan ba da koshi kowa tafi gidan ya je ci abinci to mutuwa ana gayyata ne an yi taziya an binne mutum kowa ta tafi abin shi kowa ta tafi shi ko kai da aka baka rasuwa ba ce ka nemi guri ka cikin ta goma ka zaura kana jira wanda zai zo je kai harkan ka in ku so a gaishe shi in ku ba masallaci ne ya gaishe ka in ku ba kan hanya ne kira kawa ya gaishe ka shikenan zai tsufa so wannan al'ada ce wadda wacce muka ya zo yake sai zama ya zama mana ma ba yake sai zama ya zama bala'i wallahi ko nan an mishi rasuwa bakin cikin da wanda yake shiga na yadda zai ciyar da wanda suke zaune ya fi bakin cikin da yake shiga na rasuwa to kaga an kama wani hanya kuma na daban ya zama wajibi mu gyara ya zama wajibi mu gyara hmm. mm. go your way wata ke cewa a gida za a ga in kaya ya tsufa ko ya yi yage sai a mai da shi abun goge wuri sai aka ce babu kyau a ah, ba za a ce babu kyau ba ai shi ma amfani ne shi ma goge wurin amfani ne to in ma ba a goge da shi ba dole ne ma abin da za a goge to yanzu ga tsoho an ce kar a goge gure ko akwai bukatan goge gurin sai a so sabo a goge da shi a tunda kina da kudin sabon sai ki ce sabo sai ki kyauta da shi ko sai ki goge guri da shi shi ma amfani ne ai shi ma amfani ne kuma ai mun yi wannan karatun ko cewa dama an fi son kai kyauta da abun da kai ba zai zama kai in an baka ba za ka karfa ba sai ka ba sai an tilasta ka an gane ko kai yanzu ya tsufa ba zai sawu ba amma kuma zai goge mun window zai goge mun flow zai mun kaza to shi ma amfani ne a ba zai wannan ba amma zai rinka daure mun hannun tsintsiya shi ma amfani ne za a rinka za a rinka yagawa ya in hannun zani shi ma amfani ne so a shi ma amfani ne so duka amfani ne an fahimta ko inda zai zama ba daidai ba shine zama wani shi ya gani a hakan yake dan Allah ba ni to shi kuma hakan ya mishi so da ko abin da ya fado akwai zai samu mai tsantan shi yawwa amma bai zai zama albazaranci ba kai tsaye wallahu a'lam shi kyan abu fa ya danganta da wanda zai amfani da shi ne Allah kyan abu ba ya danganta da wanda zai amfani da shi a lokacin da wani yake ganin yana kyau wani kuma yana ganin ko da kuɗi ba zai amfani da shi to aka jira ganin ya kamata in share guri da shi amma shine muka ce amma ya zama ga mutum ya ayyana yana so to abin da yafi dace shine me a bashi in kuma zama an an bashin to sai dai a sai sabo a share gurin sai a ce to kai guri zan sai sabo in baka sai a sai sabo sai a bashi ma zai fi son sabon ai an fahimta ko. wannan shine zai a balance amma shi ma amfani ne wallahu a'lam ko kuma a ce to kana da wanda yafi tsufa sai ka bani sai in share guri kai sai in baka wanda yafi naka sabo kaga an yi balancing abun nan wallahu a'lam to wannan shine insha Allah ta'ala amma kafin kafin mu rufe akwai sako da aka ba mu bayar a duk lokacin da za mu rufe tafsirinmu na wata Ramadan sako ne guda biyu ko ce sako ne kala biyu sako kala na farko sakon farko zuwa ga zuwa ga iyaye zuwa ga iyaye wannan sako ne daga shugabanmu shugaban ahli sunna na Afirka a Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullah ta'ala yace mu tunatar da iyaye girman haƙƙin 'ya'yansu. Allah madaukakin sarki ya ce ku kusa ku alaikum nara ku kara kawunanku da iyalanku daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku abun tambaya ne game da abin da aka ba ku kiwo saboda haka tarbiyya tarbiyyan ƴaƴanmu akan turba na addini shine number one priority dinmu duk abin da ƴaƴanmu za su rasa in sun samu addini sun ci duk abin da suka rasa in suka samu in duk abin da suka samu in suka rasa addini sun fadi kuma mu ma mun fadi ko mu ma mun fadi kuma duk abin da mutum zai samu a duniya in ya zama ya samu addini tukun aka gina wannan abun to abun ya fi zama abin ya fi zama sa'an nan kuma mutuna cewa in suka rasa addinin Allah maɗaukakin sarki ba zai bar mu ba kuma duk abin da za su yi na ɓarna da lalacewa sanadiyan mu ne ba mu tarbiyyantar da su akan addini ba mu muna da zunubi mu muna da laifi Allah madaukakin sarki zai kama mu akan wannan abu ko musamman a wannan lokaci da muke ciki na wanda fitintunu suka yi yawa wanda barna da lalacewa ya zama abun ado ana kwalliya ne da barna ana kwalliya ne da lalacewa ana ganin iya lalacewa mutum shine iya wayewan shi muna kallon yadda za ga yara suna da iyaye iyayen suna da rai suna da dangi amma sun zama fasakai a idan duniya amma iyayen ba su iya hana su ba dangin ba su iya hana su ba da wanda yake harka da social media yana kallo ka ga yara ƙanana suna raye-raye na banza rungume-rungume da mazaje na banza da sunan wayewa da sunan neman kuɗi musamman abin ya ƙara ta'azzara lokacin da social media suka fara monetization sai zama kowa yana buƙatar more followers da more viewers sau ya samu kuɗi da yawa kuma iyaye suna kallo wallah wallahi mu sani cewa Allah madaukakin sarki wallahi ba zai bar mu ba duk abin da suka yi wallahi laifin yana kan mu iyaye yana kan mu society alhamdulillah an samu wasu society suka fara daukan mataki da yawa sun ga wannan shedanin da yake daukan hoto yana abin da ya ga dama da 'yan mata a shagon shi a Kaduna in su shigo shagon shi yana sai da yadukan hijabi in su shigo ya ba su kuɗi ya yi bidiyo da su yana rungume-rungume da su kuma ya yi bidiyo ya ɗora a tiktok da ina ne shekaran jiya da yawa mun ga 'yan kasuwan da shugabannin kasuwan bayan sun mishi bulala suka ɗauka a midiya aka kira iyayen shi aka ja layi su ma 'yan matan da a gan su ma kowa sai da ta jikinta Na ga wani tana cewa in ta ƙara mota ya ajalin ta baban ta ce ni ne ajalin ki aka tara yayinta suka mata lilis to kaga at least in society za su dinga daukan irin wannan matakin da iyaye amma kuma society ba su samu daman haka ba sai da goyon bayan iyaye wani za a yi masa iyayen za su kai kara sai an sa ma ɗansu ido ko an ci zarafin ƴaƴansu ko a samu sayin iska ƴan wuta su ce wai su ne human rights sai ai yana da right na yi abin da da ya ga dama to shugaba ya ce mu tunatar da iyaye wannan su sani cewa wannan haƙƙi ne a kansu Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye sako na biyu shugaba ya ce zuwa ga su kuma yaya su ma yayan su sani cewa duk da an ce iyayensu suna da alhaki wannan baba yana nuna cewa su ma ba su da alhaki bane a kowa yana da alhakin shi alhakin an sharing ne su suna da laifi a karan kansu suna da laifi su a karan kansu sannan iyaye suna da laifi na rashin nuna musu hanya suna da laifi saboda yanzu sun girma sun yi hankali sun san menene daidai sun san menene ba ba daidai ba ne ƙarya ne a ce sai mutum ya lalace kafin zai yi fice a harkar abin da ya shafi neman duniya ƙarya ne abin da ma ya fi zama zahiri ya fi zama gaske shi ne waɗanda suka fi kyautata alaƙarsu da Allah Ubangijinsu suka fi excelling a harkar duniya a Najeriya ba mu buƙatan sai an ba mu misali mai nisa wa ma isa fantani min nabi ba'i ko ba haka bane misali ne Me girma ga duk wani wanda yake tunanin sai ya lalace kafin zai excelling a boko kwantari misali ne a Najeriya a duniya ba fiɗa mahir al-mu'aikili ɗaya daga cikin manyan limaman harami musamman mahir mathematician ne kuma musani mathematics ya karanta kuma yana karantar da masu kuma limami ne a harami wa maman min na ba'id to aka yaya su sani ba sai kin lalace ba kafin zaki za ki zama wani abu a boko yanzu a masallacin nan limamanmu da suke jan musalla tun daga tarawi har ta hajji wane ne wa boko ba dukan su yan boko ne dukan su yan boko ne malam ma dan boko ne ko architect ne kuma computer scientist ne malam ya dan boko ne electrical engineer ne kuma computer scientist ne malam abdulaziz wanda ya mana karatu a kabatun farko din can kuma na anatomy ya karanta shi mana na to me kanta malam awal jiya da ya ja musallan ji civil engineer ne ko malam salu ba bai chemistry yake wera fadaliya kenan malam yusuf ko computer science shi ma yi duka kaga yan boko ne kuma ga qur'ani malam Hussein geology and mining ne ko dukan scientist ne ko su ne limaman namu to kaga ai ba sai kin lalace to da ka kake rudu da kawaye a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza ki kare Mutuncin ki shi mutuncin iyayenki duk abin da kika yi matsayin ki na ya abin da yake fada ma duniya shine kina fada musu ya ne gidanku yake iyayen duk wannan abin da kina portraying gidanku ne kina fada musu wannan fa shine ita ce dabi'an iyayena ita ce dabi'an society da na fito ita ce dabi'an gidanmu ita ce abin da aka gadar mana a gidanmu haka matsalan ba a kanki kaɗai yake yake ba shi yasa duk kuma mutane ba kafin su yi blaming ɗinki sai sun fara blaming ne iyayenki saka matsayin mu na yaya mu yi duk abin da zamu jawo ma iyayenmu addu'a na alkhairi ba zagi ba ba ba kushewa ba kar mu zama kar mu zama ƴaƴan kuka kar mu zama ƴaƴan kuka Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan sune a takaice jan hankali da shugaba ya ce mu mana da iyaye da mu ƴaƴa mu zama mun kiyaye Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa Allah madaukakin sarki muke riko ya amsa mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira mun ce za mu dawo on 29 ko ranar lahadi kenan sai da mun san shi ba goma da rabi bane goma ne cip ko Yauwa ko ba ma ba ma African time muna Islamic time za mu yi karatu insha Allah akan abin da ya shafi rabkanwa a sallah Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka ya Allah abin da muka koya a cikin wannan kwanaki masu albarka Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ibadodi da muka gabatar a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka amsa mana Allah ka sanya mana a cikin mizanin ladanmu Allah ka sanya mana a cikin mizanin ladanmu kurakurai da muka aikata Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ya Allah waɗanda kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mana cikin su Allah ka sa mana cikin su Allah ka sa mana cikin su ya Allah muna tawassuli da azumi da muka gabatar da qiyamul layli da karatun Qur'ani da tafsiri da muke halarta ya Allah muna tawassuli da shi muna kamun kafa zuwa gare ka ya Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu ya Allah ka ba mu juriya da haƙuri na tsaya wajen yi musu tarbiyya ya Allah ya Allah ka ba mu juriya da haƙuri wajen yi musu tarbiyya ya Allah ƴaƴanmu da ƴan uwanmu waɗanda mazaje da ba su da aure Allah ka ba su mata da zama wanda za su zama jagoran su a gidan aljanna su mata ya Allah ka ba su maza da za su zama sanadiyyar shigan su aljanna Allah madaukakin sarki muna roƙonka wannan ya Allah ya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya abinda muke tsoro ya Allah ka iya mana ya Allah ka amintar da mu daga dukkan abinda muke tsoro ya Allah ƴan uwanmu da suka shiga cikin matsala ya Allah madaukakin sarki ka yaye musu ya Allah ka fitar da su daga cikin wannan matsalar waɗanda suka yi sanadiyyar shigansu matsalan ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ka shirye da su in masu shiryewa ne ya Allah in ba masu shirya ne Allah ka san yadda za ka yi suka mutu abin da ya dace da su ya Allah ya Allah mu da mu shiga ba Allah ka kare mu iyayenmu da ƴan uwa da abokai da suka bar koma zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka haskaka makwancinsu. su Allah ka faɗaɗa makwancinsu. su Allah ka azurta tsara su da gida da ya fi gidan da suka bari ya Allah ka tsara su da abokan zama da suka fi abokan zama da suka bari